To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar a farko a tashar mu ta VOA African FM wato 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalar da niya a birnin Kwani a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC ne ne Aliyu Mustapha Sokoto ta da Maryam Dauda za mu kawo muku shirin muna wannan lokaci bari mu fara da kanin labarai. Kamfanin dillancin labaran kasar Koriya ta Arewa ya fitar da wata sanarwa ta sukan lamirin kasar China kai tsaye wadda ba a saba ganin irin ta ba yana kuma gargaɗin cewa kada kasar China ta kura haƙurin Koriya ta Arewa. amurka za ta kawo ƙawayenta da ke kudu maso gabashin yankin asiya don magance abin da wasu manyan jami'ai suka bayyana a matsayin muhimmin batun tsaro ga amurka a yau alhamis kuma ake sa ran 'yan majalisar wakilan amurka za su jefa kuri'a akan batun soke tsarin inshorar lafiya wanda ake kira obamacare To a gaishe Maryam to bayan kun gama jin labaran baki su muna da rahoto kan mutuwar wasu mutane a cikin hamada Sahara a jamhuriyar Nijar sannan za a ji cewa an ba da belin tsohon gwamnan jihar Jigawa Lamido bayan wannan kuma za a ji yakin da ya kaure tsakanin wasu ƙasashen Afirka guda uku a sakamakon gardamar da ta kaure a kwanakin baya a tsakanin kasashen Najeriya, Senegal da Ghana a game da yin shinkafa da faduka wato jollof na zagaya inda ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. To, ni in ana magana jollof rice, ai ba a kawo Ghana ko Senegal in ana magana Najeriya. To, kuma wannan muna da ra'ayoyinku muna kuma da shirin sai bango ya tsage amma da sai ba mun gama ku labaran duniya tukuna. assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa ya fitar da wata sanarwa ta sukan lamirin ƙasar China kai tsaye wadda ba a saba gani ba. Yana ba da misali da kalaman kamfanin dillancin labaran ƙasar China yana kuma gargaɗin cewa kada ƙasar China ta kuskure haƙurin Koriya ta Arewa. kamata ya yi china ta yi nazarin abin da ka iya biyo bayan gangancin kokarin lalata dangantakar da ke tsakaninta da koriya ta arewa a cewar sanarwar wadda kamfanin dillancin labarin koriya ta arewa ya fidda jiya laraba sanarwar ta ce kiran da china ta yi akan koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta na makaman nukiliya ya wuce gona da iri kuma ya saba wa koriya ta arewan china dai ta yi wannan kalaman ne a jaridar global times ta kasar a yau alhamis jaridar ta kara da cewa china ta ce ba za ta yarda koriya ta arewa ta lalata mata bakin iyakarta ba da ayyukanta na makaman nukiliya amurka za ta kawo ƙawayenta da ke kudu maso gabashin yankin asiya don magance abin da wasu manyan jami'ai suka bayyana a matsayin muhimmin batun tsaro ga amurka wato karuwar barazanar makaman nukiliya da makamai masu linzami na koriya ta arewa a lokacin da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin asiya da ake kira asiyan a takaice za su gana a yau alhamis a birnin washington wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗawa murya amurka cewa amurka na roƙon ƙasashen kudu maso gabashin asiya da su yanke hulɗar diflomasiya da koriya ta arewa wani jami'i kuma ya faɗawa murya amurka cewa yayin da aka samu nasara dangane da ƙarin sa ido don hana koriya ta arewa gudanar da munanan ayyukanta akwai buƙatar a ƙara ƙaimi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Alhamis ake sa ran 'yan majalisar wakilan Amurka za su jefa kuri'a a kan batun soke tsarin inshorar lafiya wanda ake kira Obama Obamacare tare da yin wani sabo. Shugaban 'yan majalisa masu rinjaye Kevin McCarthy ya bayyana kwarin gwiwarsa a kan cewa suna da goyon bayan 'yan jam'iyyar Republican da zai taimaka musu ɗauka wannan matakin. Bayan yunkurin hakan da bai cimma nasara ba a cikin watan Maris ɗin da ya gabata. Shugabannin 'yan jam'iyyar Republican ciki har da shugaba Donald Trump sun kwashe kwanaki suna ƙoƙarin neman goyon bayan 'yan majalisa a kan su jefawa sabon tsarin lafiyar kuri'a don a soke na Obamacare. Wasu manya a jam'iyyar ta Republican su biyu, 'dan majalisa Fred Upton da Billy Long, sun faɗa jiya laraba cewa za su ba da goyon baya ga sabon tsarin bayan da suka tattauna batun yin garan bawul ga tsarin da fadar White House. A yau ne shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI James Comey zai bayyana a gaban kwamitin binciken bayanan sirri a wani zama da za a yi don ya yi bayani. Wannan na zaman wani bangaren bincike a kan yiwuwar katsalan da ake zargin rashi ta yi a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar da ta gabata. Mr. Comey ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin shari'a jiya laraba cewa batun yakan tada mashi hankali idan ya tuna cewa wai ta yi hukumarsa ta taimaka wajen samun nasarar shugaba donald trump a zaben shugaban kasan da aka yi bayan da hukumar ta sake ta batun binciken hillary clinton 'yan kwanaki kafin zaben mr comey ya kuma ji zafin fallasa sabon binciken da aka yi akan wasu bayanan sirri game da clinton a adireshin ɗinta na imel 'Yan takarar shugabancin ƙasar Faransa, Marine Le Pen da Emmanuel Macron, sun tafka muhawara mai zafi wadda aka nuna a gidan talabijin jiya Laraba, 'yan kwanaki kafin a yi zaben gama gari a ƙasar. Ms. Le Pen ta bayyana abokin adawarta a matsayin rikakken ɗan jari hujja wanda ke da rauni a yaƙi da ta'addanci. Shi kuma ya kira Marin ɗin a matsayin makaryaciya mai tsatsauran ra'ayi. A jawabinta na farko lokacin muhawarar, Le Pen ta kira tsohon ministan harkokin tattalin arzikin a matsayin ɗan takara mai ra'ayin kowa ya ba abin da yake so. Rashin ayyuka a ƙasar na cikin abubuwan da 'yan takarar suka tattauna. Macron ya yi kira a kan a sauƙaƙa ƙa'idojin ɗaukar aiki a gwamnati da na ƙanana da kuma matsakaitan sana'o'i. Ita kuma Ms. Le Pen ta yi alƙawarin za ta ƙara haraji a kan kayayyaki ko ayyukan kamfanonin ƙasashen ƙetare. To Maryam Dauda ta kawo muku labaran duniya daga Washington. tun sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne a jamhuriyar Nijar inda kishirwa da da mota suka kashe wasu mutane cikin da Sahara. mutane guda takwas ne biyu maza saura kuwa yara ne maza da mata suka rasa rayukansu a cikin hamadar sahara a yayin da suke neman tsallaka zuwa ƙasar algeria yayin da guda ta rasu a lokacin da aka kawo ta asibiti domin samun jiya a agades bayan da ishirwa ta buge su kamar yadda magajin garin arlit a cikin jihar agades ya yi mini ƙarin bayani a lokacin da na tuttuɓe sa ta waya a yau da sahe ga malam abdulrahman mauli an samu mutane guda takwas da a cikin wannan jihar neman da gabashin wani gari wanda muke cema a samaka yan zamanin tsaro suna cikin samu a cikin wannan dajin ba a samu wata ko guda kusa da su ba akan ana iya ta lalace ne suna taya kasa ne har lokacin da Allah ya musu cikawa to an ga da rana da suka buga kuma akwai wanda sai da ta zo nan a gadas a Arlit gwamnatin jamhuriyar Nijar ke cewa tana yi domin dakile wannan lamarin ana iya cewa har yanzu da sauran rina a kaba tunda jama'a musamman na gundumar kance a yankin Zandar na ci gaba da yunkurin zuwa ƙasar Algeria domin cin rani a hali ƙungiyoyi masu zaman kanunsu na cikin gida da na waje hasalima da gwamnatin ƙasar sun yi ta bullowa da tsari daban-daban dauko daga waya kai zuwa ba da tallafi ga jama'ar wannan wannan yankin amma har yanzu lamarin bai ja da baya ba jama'a na ci gaba da rasa rayukansu a neman yunkurin tsallakawa zuwa kasashen arewacin nahiyar afirka domin zuwa radi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. To gaishe ka Haruna Allah ya kyauta sai kuma makwabciyar Nijar din wato Najeriya inda a yau aka bada belin tsohon gwamnan jihar Jigawa bayan zargin da aka yi mishi na cewa yana kalamai da ke iya jawo tsaniya. Zaman kotun wadda ya kana a karkashin tsauraran matakan tsaro an fara shi ne tun da sanyin safiyar Alhamis din nan. Dama dai a shekaran jiya talata ne lauyoyin da ke ba da kariya ga Alhaji Sula Lamido suka gabatar da takardun neman belinsa bayan da ya musanta tuhumar da gwamnatin jihar Jigawa ke yi masa cewa yana yunkurin tunzura 'yan jigawar game da zaben ƙananan hukumomin jihar da ke tafe. A zaman na yau alkalin ya karanto hujjojin neman beli da lauyin wadda ake tuhuma suka gabatar wa kotu waɗanda suka hada da cewa yana da 'yancin a bada belinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya da sauran dokokin ƙasa suka yi tanadi. Ko da yake lauyin gwamnatin jihar Jigawa sun soki hujjojin amma alkalin ya ce kotu ta gamsu cewa alhaji sila ya cancanci beli a don haka kotun ta ba da belin sanan take kuma ba tare da gindaya kowanne irin sharaɗi ba daga bisani kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar biyar ga watan yuli idan allah ya kai mu barista yakubu abdullahi ruba na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare alhaji silalamido a wannan shari'a alhamdulahi alkali ya yi amfani da basirarsa da shari'a kuma ya yi abin da ya dace kuma muna fata insha Allah kamar yadda muga an suke mana mai girma ta tasura lamido insha Allah za mu tabbatar duk abin da za mu bi bisa ka'ida a bisa shari'a mu tabbatar cewa an yi watsi da wannan karar a ƙarshe. sai dai ayar lauyoyin da ke kare bangaren gwamnatin jihar jigawa karkashin barista ekenna onobi sun ce akwai umarni a kan su cewa kada su yi magana da manema labarai game da wannan shari'a a yau mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a Najeriya. Jama'a duka wanda ya zai gaban tsoro. Jama'a duka wanda ya zai gaban tsoro. To a gaishe ka Mahmud, yau shirin mu na dare za mu yi amfani da wani abin da ya faru a Bauchi ne wajen yin shimfiɗa da kuma neman jin ta bakin ku kan yadda za a shawo kan tarzoma da ke yawan barkewa tsakanin makiyaya manoma Fulani ma'aikatan tsaro da sauransu waɗanda ake amfani da su suke fitar da mutanen nan suna nan a cikinmu suke kuma an ce har akwai da ma'aikata ma'aikatan ya taru daga wajen ko 'yan sanda ko wajen ministry din ko kuma masu zaune gari ko kuma masu sarauta mutane mu eh, halin da suke ciki su ake wasa ta su ake cutarwa duk abin da ya tashi kuma su ma suna yi ya za a yi a sai mutum ba ko ya shigo amma babu sanin da kashi ko hakimi ko kuma ardo To sai ku kira mu da karfe tara da rabi a mu na dare a yau kamar yadda muka ce da wannan rahoton na Bauchi za mu yi shimfiɗar neman jin ku kan abin da ke yawan janyo rigingimu tsakanin makiyaya manoma da sauransu da kuma yadda za a samu maslaha kansu. Yanzu bari mu yi magana jollof rice. sunana alhaji uba awal eh to gane sun fi kowa ya dafa saboda mi yawa saboda akwai wasu dalilai su wajen dafa shinkafa da duka a wajen su idan shinkafa da duka akwai abubuwan da take da bukata yayin da za a dafa ta wannan abubuwa su suna da shi a hannunsu ba wai ba mu da shi ba su suna da shi amma sun fi mu amfani da wannan abubuwa a cikin shinkafa da duka kamar mi da mi kenan irin wannan abubuwa da ya shafi irin abin da ya shafi irin tumatiri a tarar zuwa albasa da wasu yan ganyaye da suke watsa da wani bushe busasshen kibi da suke sawa a ciki sunana hadiza mai koko hadiza mai koko tsakankanin najeriya da ghana da senegal wace ƙasa ta fi yin jollof rice watan da faduka mai ɗanɗano mai daɗi ghana ta fi saboda mi saboda su yi hadan kayan jollof rice kamar da mi da mi suke hadawa suna hada cabbage timati da albasa su yanyanka kuma su azakai da carrot to ita ƙasar senegal fa su kuma suna yin amma ba su kai ghana ba Najeriya ba. Suma suna yin kuma wasu kai gana. Suna sunana abu mai okada to ni in ana magana jollof rice ai ba a kawo ghana ko senegal in ana magana nigeria saboda ni na yawo bakin gwargwaro na je ghana na je senegal ka taba cin jollof rice ta ghana da senegal dun na ci to ya kaje dandanon ta haba ai ba a hadawa saboda muna muna da zogale muna yawan hada jollof rice da zogale muna ci ga irin su gudai ga kifi ga albasa duka ga tumatir shi wannan ba sai an kamuna yaki ba amma mutane da yawa sun ce jollof din Ghana ta fita nigeria daɗi a ina wannan faɗi suke ko kuma suna adawa suna na Maryam to Maryam ke kina sai da abinci ko eh ina sai da abinci insha Allah to shinkafa nake saiwa da miyan taushe me za ki ce a game da gardama da ake yi a daɗin watan jollof rice tsakanin Najeriya da Ghana da Senegal. Eh kwarai mu Najeriya mu ma mun iya jollof rice insha Allah tunda muna da kayan haɗi. Akwai kori da muke sawa kuma muna sa kayan ƙanshi haka dai daban-daban. Cikin ƙasashen nan guda uku Senegal da Ghana da Najeriya wace ta fi iya jollof rice? Eh to mu Najeriya mun fi iya jollof rice. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. thank you dama batun jalon rais muka yi magana muka ce wajen rayuwar kuto ba dai shi za mu yi za mu gana wannan fulani da makiya da sauransu yanzu nan safiya ce a washington dc karfe 11 da minti 16 daga sashen hausa na amurka ga shirinmu na gaba Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Ahmed ya yi tambaya akan irin tanadin da aka yi wa makiyaya wajen kiwo da kuma makarantun da za su kai 'ya'yansu. To amma a saboda kurewar lokaci, senator Ali Malam Wakil, shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara, na majalisar dattijan najeriya bai samu damar bashi amsa ba a saboda haka ga sanata allinan da amsa in kika duba batun wannan makiyaya ya kawo takaddama wanda ma har yana so ya shafi zaman lafiyan wannan kasa baki daya wani za sai ki ga yan ta'adda sun je su ta'addanci sai a ce makiyaya za ku ga mu a majalisa wasu abokanan zaman mu sun yi fushi mu mun fusata akan cewa kowane laifi na ta'addanci sai a ce makiyaye ne mun tunanin cewa mu da makiyayan sai mun zauna da duk wani mai bafulatini mu ga cewa ina ne fa'idan tashi daga wannan gari a tafi wannan gari menene fa'idan zuwa kurmi menene gwamnatocinmu na arewa za su yi wajen cewa a samu wani wuri na zama dindindin wanda za mu duba yadda ake a amerika ko a turai makiyayan suna zaune wani wuri suna wuri guda za su yi kiwon su za su samu kayan alatu rayuwarsu ba zai kuntata ba kamar yadda ake ciki mu da muke yan sai mun zauna rabi musa kwankwaso da wasu mu sun kawo wani doka na makiyaya su ma yan uwanmu daga kudancin najeriya sun kawo wani abin nan amma yayin da duka aka kawo wannan dokoki guda biyu an zo an samu cewa zai iya shafi zaman lafiyan kasar nan saboda mu za mu ja daga su za su ja daga saboda haka an dan dakatar da shi za a gani za a yi kuma an kuka duba gwamnatin tarayya ta ma taba kafa kwamiti karkashin wani major general inze akan wannan matsalar eh, makiyaya sun tafi duk jihohin kasar nan su ga menene in kika duba da akwai burtali yanzu duk an cinye burtalin nan da sauransu haka ah, a sanata ban tare numfashin ka ba amma gwamnan jihar bayelsa dixon ai ya keɓe wani wuri wani yanki na kiwo ga makiyaya da inda har za su gina gidajensu. haka eh kisan har yanzu su mutanen iyayen namu ba kowa ya amince da wannan ba sai ya ɗauki lokaci an musu bayani kin ga shi ya yi adalci a hariya Kebe, amma in kisa da zai gwamnan ikiti shi cewa ya irin a kashe su ma an suka shanun su kai kaza da sauransu a ɗaure su a kwace musu da sauransu haka saboda haka shi yasa na gani lokacin da wasu suka kawo nasu dokan mu ma muka kawo namu da ɗin da ɗin da an an samu takaddama wanda nake miki zai iya in sai kika duba kes na muke nan in ba Allah ya taimake mu shi baba Buhari yana lullabawa da wannan abin ba da zai iya raba kan kasan nan saboda haka za mu yi kokari ta hanyar doka ta hanyar laluma kuma ta hanyar tuntuba yadda yanzu ake ga cewa an sama musu abin nan akwai makarantu na yaran mutane noma da in kika duba kasarin kudin bana an ware To a takaice kuna so ne ku ga yadda za ku zauna da makiyaya din a shawo kansu ta yadda an keɓe musu inda za su yi kiwo din su zauna a nan ba tare da gararan ba ba ko? Eh, eh akwai dama wanda a yi masu yawo akwai kuma na gidan na gidan ma an kika duba fulanin gidan yaran sun ba su zuwa karatun zamani shi za a kai wannan nomadic din kuma ana cin gajiyansa. To malami na gaba bismillah ko? Assalamu alaikum sunana Iyaku Jijiyar daga Amatu. Sannan ta zanya mai ta shi shine lokacin da dai ake kamfen mu matasa a najeriya an yi mana alkawarin cewa in an kafa gwamnati matasa za su samu aikin yi to saɓanin haka kuma sai ya zama matasa da aka yi zaɓe aka cimma nasara sai muka ji tsakanin shugaban ƙasa da sanatoci sai dai kawai kawai da ake da rikici a majalisa ne ya faru. to ka gama tambayar ka. Eh. Mm, sanata to me za ka gaya ma wannan bawan allah. Eh, na'am na farko ba yi adalci ban kace ba abin nan ba tun da azun bayanin da muke ai lokacin da muke alkawari a lokacin da muke kamfen abu hudu muke alkawari na farko muka ce cewa za mu tabbatar an samu wanzuwan zaman lafiya wanda aka samu aka yi maganan cewa za a samu wata hanya da za ta ɗauki hankalinmu daga mai zuwa abin haɓaka wasu abubuwa wanda yanzu ana nan aka yi maganan wannan aikin matasa wannan shine wanda aka soma da mutane dubu ɗari biyar ɗin wanda na yi maka bayanin yan power da sauransu da su wannan kuɗin jari na kasuwanci da sauransu haka ku mutane waje ku kuke azizi ta cewa ana tungasi ana rikici tsakanin majalisar dattabai da bangaren mulki wani sa'i saboda halin da muka samu kanmu duniya tafin hannun nan mutane sai su dinga aika da sakonni wanda ba su gani ba ba su shaida ba su abin nan ba wani sa'i sai mutane sai su bar jaki suna hukunta yanzu ko a satin nan da ya shige in ka ga dokoki da muka yi wanda zai shafi rayuwar al'umma ba wanda ya damu da shi yayin da babu buhari ne ya kawo batun cewa muna bukatan eh, bashi na dola ɗari biyar an ranar ka ga muka ba da amincewa da sauran sata. wasu abubuwan da kake gani demokradiyya ne muke ba gwamnatin soja ba kuma yawancin mu mun tashi ne a lokacin da ba mu san menene abin nan ba in ka duba majalisa lokacin mulkin soja ba nan saboda haka da zarar an zo kuma an koma demokradiyya sai aka kamar su sun zo suna kawo wasanni da sauransu haka amma ni na tabbatar maka yawancin mu da muke majalisar nan eh, muna goyon bayan abubuwan ba buharin nan da sauransu haka ina tabbatar maka ko wannan maganar magu da ake magana ai ba duka kowa ne ce ba son magu ba amma duka sai a zo a yi mana jam'u a tsine mana ala mu a ce menene a samu damar da za a ci mana zarafi duk wanda ya kalla ranar laraba da ake maganar magun nan za a ji da yawa sun ce sun amince amma da yake demokaradiyya ne wanda wannan sai nauyi suka yi rinjaye ba kuwa da kowa bane sai a ce dukan mu zalumai ne barayi ne yana maka tabbacin cewa akwai gwamna da ake kai shi kotu a jihansa karkashin ICPC shi yana ɗaya daga cikin wanda suka yi ruwa suka yi tsaki suka bi mu cewa sai mu tabbatar magunan ya shiga. amma ka aka zo ana rubuta sunan mu a zage mu yaron da zaki zage zage ka ba yana maka tsinuwa shi yasa muke cikin akuba a kasar nan mun riga mun ma da kalaman mu babu kalaman kirki sai dai ka tsine wa shugabanni da wanda ya da wanda bai isa a maganan Hamidu Ali magana ne aka tashi kan turba mai kyau sai aka zo aka saki hanya ana magana ne cewa muna cikin kunci na zan wani yake magana cewa motarsa bai fi dubu hamsin ba in ka zo ka tare shi kace ya haraji in baya da shi na dubu ɗari biyu da hamsin ka ga me za a yi muka soma kan abu mai kyau daga can kuma sai wasu wanda fasta sun zama lafiya a ƙasar nan suka suka ɗauki abin da bai dace a mai da shi shine a gaba aka mai da shi batun wani sa kayan sarki a ina tabbatar maka cewa duka mu mun damu a samu wanzuwan zaman lafiya tattalin arziki ya bunƙasa alkawuran da muka al'umma mu tabbatar an yi su da sauransu haka. To malami na gaba kana kusa ko kun ƙare? Salamu alaikum. wa alaikum salam. Hajiya ni ne sunana Alhaji Musa Bagobiri daga ta da matu sai mota da maturu. To Alhaji Musa sanata yana jin ka. Tambayar da zan yi wa sanata alkawarin da gwamnatin Najeriya ta yi wa 'yan kasuwa na ba da jari ya yi magana akwai banki to mu a yau ba mu da wannan banki. Ba mu da banki kuma akwai wani kwamiti ne da suka naɗa wanda yake za su zo 'yan kasuwa su je wajen su gome su ba su. ko yare shi ne tambaya na. To sanata wai ba su da banki a Yobe. Babu Bank of Industries a Yobe? Haka da ya ce. To, a ita wannan Bank of Industries ta ɗauki bankuna dillalai. Akwai wanda ake kira Microfinance Bank. Akwai kuma wannan bankoki na da eh, yau da kullum. Dama ta ɗauke su a matsayin su na dillalai. amma tun da ka gaya mini wannan gobe muna taro da su zan ce na yi magana a board of america yobe sun ce babu bank of industry ya za a yi in sun same ni zan kira ita hajiya jimai in gaya mata don ta sanar da ku yadda za a yi a yobe tun da kun ce babu wannan bank of industry to sha Allah mu ma za mu yi kokarin mu bayyana zan sa ta yi hira da ita shugaban aiwatar da wannan shiri na musamman wato ita hajiya maryam uwais ita za ta mana bayanin yadda za ku yi insha Allah in kin amince zan same ta za ku ajiye sai ku yi hira da ita abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shiri na sai bango ya tsage. da lato karfe 11:25 na safe a washington dc yanzu kuma ga ra'ayoyinku ga kaɗan daga cikin wasikun da ku masu sauraron mu kuka aiko mana wasiƙa ta farko ta fito daga hannun hajiya gamban mamman gusau ta ce ina kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta yi wa 'yan jarida wani tanade da zai kare musu mutuncinsu lokacin da suke aikinsu. su sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun muktari mu'azu da ibrahim jikan kande gidan mai kware jihar sokoto su kuma suna cewa salamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya muna roƙon allah ya bamu damina mai albarka ya kuma baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari lafiya ya ci gaba da mulkin ƙasarmu najeriya amin sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa ta Salimu abubakar imam jingir da kuma alhaji salisu abubakar imam jingir tabbas mu talakawan najeriya abu ɗaya ya kamata mu yi shine mu ci gaba da yawa shugaban najeriya muhammadu buhari addu'ar allah ya ƙara masa lafiya ya kuma ba shi ikon soke nauyin da ke kansa na shugabancin najeriya amin sai wasikar abba baffa ciledi jihar bauchi mu talakawan najeriya a kullum muna yi wa shugaban kasar muhammadu buhari addu'ar ya samun sauki wurin allah allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a duniya baki ɗaya. sai wasiƙa ta ƙarshe da ta fito daga hannun kabir ketu kandahar bauchi najeriya assalamu alaikum voa don allah ku ban dama in yi kira ga sanata mai wakiltan bauchi ta kudu Ale wakili don mu 'yan Bauchi ta kudu ba mu gane irin wakilcin da yake mana Abuja ba. Tuma da latuwan shirinmu na ƙarshe labarin gace. takaice kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya ta arewa ya fitar da wata sanarwa ta sukan lamirin ƙasar china kai tsaye wadda ba a saba ganin irin ta ba yana ba da misali da kalaman da kamfanin dillancin labaran ƙasar china ya yi yana kuma gargaɗin cewa kada ƙasar china ta ƙura haƙurin koriya ta arewa kamata ya yi china ta yi nazarin abin da ka iya biyu baya bayan gangancin ƙoƙarin lalata dangantakar da ke tsakaninta da koriya ta arewa a cewar sanarwar da kamfanin dillancin labaran ta koriya ta arewa ya fidda jiya laraba amurka za ta kawo ƙawayenta da ke kudu maso gabashin yankin asiya don magance abin da wasu manyan jami'ai suka bayyana a matsayin muhimmin batun tsaro ga amurka wato karuwar barazanar makaman nukiliya da makamai masu linzame da na koriya ta arewa a lokacin da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin asiya da ake kira asiyan a takaice za su gana yau alhamis a nan birnin washington a yau alhamis kuma ake sa ran 'yan majalisar wakilan amurka za su jefa kura a kan batun soke tsarin inshorar lafiya wanda ake kira obamacare tare da yin wani sabo To gaishe ki Maryam to jama'a abin da ya sauke kina a wani lokaci sai mun da muku da dare da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni yanzu ka da duka masu sashen su na murya Amurka musamman ita Maryam da Julie da ta bada umarni. Ali Mustapha Sakwato ne ke barin ko yanzu da fatar a wani lafiya yanzu ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo.